dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar kwandiga da mafa da kuma dikwa da ke jihar borno honorable muhammad lawan maina ya ce lokaci bai yi ba da za a da al'umma zuwa garuruwan garuruwansu da hukumomin tsaro suka ce sun kwato dan majalisar ya ce ko shakka babu akwai wasu garuruwa da jami'an sojan najeriya suka kwato da haɗin gwiwar taimakon wasu sojojin ƙasashe da suka haɗa da na nijar da na chadi ya ce amma idan aka yi la'akari da matsayin garin a yanzu da kuma yadda suke a baya za a fahimci cewa akwai buƙatar jinkintawa don sake gina musu muhallansu da sa matsabtataccen ruwan sha da kuma harkokin kiwon lafiya da ma wasu bukatu irin na yau da kullum dan adam ba zai rasa ba honorable lawan mainan ya ci gaba da jawabi yana mai cewa lalle lalle abun nan aka yi an yi shi amma domin akwai abun da saura me yasa wannan garin mutanen nasu shiga sun lalata sosai sun yi kwane-kwane sun kashe-kashe har da aje a sa mutane cikin rijiyoyin da na shan ruwa domin garin nan ka shiga warin da yake cikin mutum da yake fita mutum ba zai zauna ba illa sai bayan ko shekara da biyu bayan da gwamnati ya tashi ya gine-gine ya jawo ruwa wanda mai kyau ne wanda jama'a za su sha saka na mutane wato bai kai a zona ba yanzu bai kai a zona ba sam to faɗar mutane ne da suke cewa za a iya zuwa har a yi zaɓe a wannan wuri shigo san ba shi ko shugaban karamar hukumar gala honorable abdulrahman abdulkarim ya ce duk da cewa sojojin kasar chadin sun kwato garin nasu a baya amma bayan fitarsu su waɗannan 'ya'yan kungiya sun sake afkawa wannan gari inda suka hallaka wasu mutanen su eh haka kuma bugun waya lokacin da sojojin chadin za su fito sojojin najeriya mun ji labari akan za su tafi kuma ba su tafi ba bayan da an yi kona hudu ba kowa mutane sun gace kamar zaman lafiya da ko ya koma zuwa gidan shi suka bar cameroon bayan da suka dawo daga baya kuma yan kungiyar nan suka koma sun dawo mun yi labari cewa dindindin suka zo suka zauna suna kone-kone gidaje da sauransu daga cikin gamorin gana amma me dalilin da gwamnatin chadi sojin chadi su su kato gari su su kato dikwa kusan wata biyu ku ku zo ku zauna kurin su ci wani musa wannan gari in ka tambaye su cewa gobe za mu tafi jibi za mu tafi ina fahimci kamar sojin najeriya ba samu sun shiga garin gamboru ba kenan tun lokacin da sojojin chadi suka karɓo wannan gari ba su tafi ba har yanzu ba su tafi. Alhaji Khalifa Bukar Ram shine shugaban karamar hukumar Kala Balge da ya ce har yanzu garin nasu na hannun waɗannan 'ya'yan ƙungiya wanda ya ce ya kamata gwamnatin tarayyar ta yi wani abu a kai. A gaskiya kamar kala burge su suna cikin hali ya kokari ta har yanzu mutane masu boko haram suna kan suna kakace mutane kullum yanzu haka na samu labari fiye da boko haram dari sun je kasa jiya sun fi leta zuwa ran cewa daga karfe goma yau za a kai musu hanyar duk mutane mun kalababin suna tururuwa zuwa kamerun kuma mutanen kamerun suna koro su baya yanzu kala kalababin suna cikin hannun ka kamar ka in kamar na fahimce ka kamar jami'an tsaro ba su shiga wannan gari na ko na kalababin ba ne a ba taba shiga har yanzu da kake magana da mu waɗannan 'yan ƙungiya su ne ke rike da wannan gari su ne suke rike da wannan gari yau watanni nawa kenan kai kusan wata goma in ba wannan batu na tsaro da na ɗaya daga cikin babban al'amuran da ya damu al'umman shiyar arewa maso gabacin Najeriya musamman ma al'ummar jihar Borno da har yanzu ke cikin fargaba da kuma wasu manyan garuruwa ke hannun waɗannan 'ya'yan ƙungiya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.